daren 23 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 25 ga watan August shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu lil ali al-ghaffar asalin littafin al'ulu al'imamu zahabi ne ya rubuta shi inda yake kawo ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci sa'annan ya biyo da fassarar magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da malaman farko har zuwa karni na bakwai na musulunci malam muhammad nasir bin albani shi kuma ya ɗauki wannan littafi ya mushi rairaya shine muke karantawa da sunan muktasar na al'ulu lil ali ghaffar Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su tashi kai tsaye inda ma da yake cewa fa bayan da ya gama kawo mana ayoyin alkur'ani ya kawo wata ‘yar muƙaddima dangane da yadda ya kamata ka mu'amalanci ayoyin akan cewa kai kanka adalci ka faɗi gaskiya ko kai shiru ka fassara da fassarar malaman farko ka takaice a iya fassarar su kar ka cusa kanka cikin rikici na kowar siffofin ko yi musu tawili ko kwatanta su da siffofin halittu za mu tashi inda ya ce famin al-ahadith mutawatira na daga cikin hadisai waɗanda suke sun zo ta ko'ina in aka ce hadisi mutawatiri shine labarin da aka ji ko ta ko'ina ta yadda ba zai yi ya zama ƙarya ba a malaman hadisi hadisi mutawatiri shine wanda yake da isnadoji masu yawa kuma wannan yawan akwai shi a cikin kowace gaba ta isnadin ma'ana sahabbai da yawa su ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai da yawa daga gun sahabbai atba'u tabi'ina da yawa daga cikin atba'u daga gun tabi'ai haka taba'u atba'u tabi'ina su da yawa daga gun atba'u tabi'ina haka dai haka dai har zuwa tabaqal musannifin su bukhari da su muslim da su abu dawuda da makamantansu don haka samu hadisi da irin wannan isnadojin sawa'un lafziyan ne ko ma'anawi sai a ce ya zama mutawatiri ba a ma magana akan inganci ko rashin inganci don mutawatiri ya fi karfin a ana cewa ya inganta ko bai inganta ba zai yiwa ko mutum ya kare kashi sai idan dai mahaukaci ne ko yana da tabuwar hankali malam ya ce daga cikin hadisai mutawatirai da suka zo a kan. ɗaukakuwar Allah maɗaukakin sarki akan halittu akwai hadisan nan masu zuwa to kamar yadda muka ambata a baya za ka ga rubutun kala kala akwai rubutu ne ƙananan ainihin wato harafi wanda font ɗin shi size ɗin font ɗin shi bai kai asalin size ɗin font ɗin matanin ba to wannan za ka ga ta'alikat ne da yake musu waɗanda idan ka ga lamba da ainihin baka a gicciye ta baya backslash sai ka ga number one kamar yadda ya ce kama na tsaka bi zalikal hadithu sahihu backslash number one to wannan shi ne takhrije shi na ba za mu dinga kwangwabakon bayan ba sai a fahimce da abu yake yanzu ga takhrije shi ne da ya ce akhrajahu ahmad wa abu dawuda wa gairuhuma wa sahahu jam'un kama fi kama bayyantu fil mishkah yace al-imam ahmad da abu dawuda da wasu sun fitar da wannan hadisi kuma an samu malamai da dama sun inganta shi kamar yadda ni malam albani ne bayanin haka a cikin mishkatul masabih minhum daga cikin wanda suka inganta din akwai fit ibn hajar kina a cikin talkhisul habir wa fi ma ya'ti as ath-thamina ba'da al sannan da kuma a kawo wata maganar game da ingancin wannan hadisi a shafi na 58 faqad jazama bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam za mu ji inda ya tabbatar da cewa lalle manzon Allah ya faɗa wannan wahid babba shine hadisi lamba ta farko kenan daga cikin hadisan da malam zai kawo mana a nan wanda suke tabbatar da hukuncin cewa lalle da gaske ne Allah Ubangiji ya ɗaukaka akan halittu ga baki ɗayansu. Qala Muawiyah ibn al-Hakami a sulami qala hadithu Muawiyah ibn hakami as-Sulami qala Muawiyah hakami ya ce. kanat li ghanamun baina uhudin wal jawaliya na kasance ina da wasu awakai suna da sansani tsakanin dutsen uhudu da aljawaniya wani ne a arewacin madina fiha jariyatun li a wannan garki na dabbobi akwai wata baiwa tawa tana kiwonsu fattala'atuha za ta yomin fa'idar daibu kad da haba min habishati sai na je na kai ziyara na je wato gewaya kenan na duba halin da dukiyata take ciki a bayan gari sai na samu labarin na iske cewa kyarkeci ya suru akuya guda ɗaya ya gudda ita wa ana rajulun min bani adam yace to kuma ni dan adam ne ina iya jin haushi ina iya losing patience ina ina iya yin wauta da su kamar da ko dan adam ina iya samun kanshi a yanayin da zai fusata ko ya faɗi magana ya yi bakan magana ko ya rashin mutunci wanda su da dama ma shi da kan shi ya cikin hayyacinsa sai ya fahimci da kyauta ba sai ya nadama me yasa ya haka ko mana yi ta aliki ne yanzu saboda abin da zai ba mu labari ce wa ana rajulun min bani adama fa asittu sai na yi fushi fa sakaktuha sai na daddalla mata mari na ta mun gane wannan wato a mutum da da fadin hannu shine shak yace sai nan mammare ta fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan da nayi marin sai na dama, sai tafi bugun manzon Allah alaihi salatu wassalam fa zakartu zalika lahu naje na bashi labarin abin da ya faru fa azzama zalika alayya manzon Allah yana min cewa abin da nayi fa babban laifi ba karamin laifi bane ka daki na kasa da kai sawun ɗani ko ɗalibi ko apprentice mai koyon sana'a hannunka ko yaron kasuwa ko almajiri ne maka cefane kowaye idan kana ganin shi wai yana kasa da kai a mukamin duniya zalunci ne kai ka rike shi da duka ko da yayi laifi sai a duba menene shari'a ta ce ai mushi ina fata mun gane wannan akwai hukunce hukunce da ake iya mutum waɗanda ba zai sai an buge shi duka baya da cikin abin da shari'a ta kwadaitar akan a dinga mutane shi musamman in ba sun taba wani haddi wanda yake a rubuce ana ainihin yin abin nan wato shari'a da bulala ba ko kuma wasu laifuffuka da ƙur'ani ko sunna suka ambaci cewa babu laifi a duka kamar game da mata da Allah ya ce wadribu hunna ko kuna iya ku duke su har game da 'ya'ya da aka ce ku umarce su da sallah a shekara bakwai idan idan suka kai goma ba shiga ku dake su akan sallah to wani abu da ya ci sallah ko wani abu da nan wallanci shuzurul mar'a kamar yadda ake a makarantu da wuraren sana'o'i da sauransu kawai zama jibga 'ya'yan mutane shine trend shine shine tsari kai da Allah wannan ba daidai bane ba daidai bane dan kaji da shi ce manzo Allah ya girma abu ya da ba ta yi wani laifi ne shine ta yi sakaci ko bata kula ba ko ta yi bacci mukaddara ma ko kuma wato tarke ce ya kwata da karfin iyali ina fata mun gane wannan a takeice wannan yana nuna mana ainihin mu yi tsantsan game da dukan mutane wanda duk kada ka ba da haƙƙi ba ranar alkiyama fa ka tabbatar za a fitar mishi da haƙƙinsa in ba a fitar ranar duniya ba sawa'un marin shi kai sa kai bulala kai masa ballantana kuma in ya kai ga jini ya zuba babu shakka jama'a mu kiyaye wannan ya saba wa ka'idar shari'a kuma mafi yawan mu muna Allah ubangiji ya tsare malam ce fa qultu a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba da labari muawiya dan haka yake ba mu labari yace fa qultu ya rasulullah afala a atiquha ya manzo Allah to bana yan ta ba wato yanzu bari na biya haraji na biya farashin abin da dai na yi kafara ta hanyar yan tata qala shi manzo Allah yace ud'uha aje a kira ta tukunna fa da'awtuha sai na je na kirawo ta fa qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita a ina Allah yake qalat wannan baiwa tace fi sama'i Allah yana sama qala man ana wane ne ni qala tace anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shi manzo Allah yace atikha fa innaha mu'mina ka yanta ta tabbas wannan baiwata ka mu'mina ce kaga ta samu karama ne ita ne ya imanin a shiga gaba karamar mutum bace da daya ake ganin kawai tana tana tana kiwon dabbobi kawai shine wanda kake ganin shi karami a surar rayuwa hala a wurin Allah ya jika daraja yanzu kowa ne ya samu wannan shi da goma zalla a cikin wanda masu suka da shi manzo Allah ya jibe shi ce wannan mumini ne sai dai ya shiga cikin umumi ko amma ɗaya ɗaya haka ba kowa ya samu wannan maka ga me matsayinta baiwa ce aka ce ma baka fata kuma a bayan gari take kwana tana kiwon awakai da aka karfe wulakata na adam baka san daraja da Allah ya mishi ba in ma baka yarda da daraja da Allah ki ba mutane ko kuma ka yarda zahira ba kai zindiki ne to a nan duniya ma baka san Allah zai iya juyawa shi ko ya zama a kanka ba ko kuma kar a ce Allah baka san rayuwa wata iya juyawa shi ma ya zama a saman ka ba ko kuma kora ba shi ba kai ma kora a saman ka ai dan ba kai ne sarkin mutanen duk duniyar nan ba duk abin da kake takama da shi sarauta ƙarfi kuɗi yan uwa dangi sha'abiyya taron al'umma da suke goyon bayan ka ko kashin Allah ya isa kowa na tsoron ka akwai wanda ya duka duka wannan abu ya za ka ji kai ma idan shi kuma ya zalunce ka za ka zalunci jama'a haramu ne dukkanin karancin shi ko girman shi Allah ubangiji ya tsare mu a takeice muhallin shahid shine gashi manzo Allah ya tambaye ta aina Allah a ina Allah yake tace Allah yana sama da haka ne malamai suka ce ya halasta kenan a yi wannan tambaya ma yara ne 'yan makaranta a gurin interview ne ana so a gana wani irin addini mutum iman da shi babu nufi a mishi wannan tambaya 'yan bid'a su ne suke jin tsoron a yi wannan tambaya saboda idan an ce Allah yana sama sai su ji kamar za su mutu saboda bakin ciki ubangiji Allah ya tsare mu daga bid'a haba hadithun sahihun al-imam ah, ainihin zahabi ce. wannan hadisi ingantaccen hadisi ne akhrajahu muslim ya fitar da shi zan ko ta matsala asali idan bukhari da muslim suka fitar da hadisai shin za a ce wannan hadisin ya inganta ko ko za a takaici kawai akan cewa bukhari da muslim sun fitar malamai suna yin duka ɗabi'u wasu malamai sun ɗabi'antu da kawai su ce da muslim sun fitar ba tare da sun ingantawa ba sun ambaci inganci ba saboda cewa bukhari da muslim ya wadatar akan a ce ya inganta wasu malaman kuma suna sarrahawa ga karara su ce sahihun akhrajahu wane wa wane fulani wa fulani sai ka samu wasu yan bid'a daga baya a wannan zamani ko ka ce wasu wanda ba su kware ba a hadisi suka dinga kyaran malaman hadisi akan irin wannan magana malam albani nasiruddin ya fuskanci irin wannan kalubale daga wasu yan takibe wanda take so su gane laifin shi wai dan me zai kawo hadisin bukhari da muslim kuma ya ce sahihun kaga ba shi kada yake faɗa ba yanzu wannan magana imamu azzabi ce hadha hadithun sahihun sannan yace akhrajahu muslimun wa abu dauda wan nasa'i wa ghayru wahidin min al-a'immati fi tasanifihi al-imamu muslim da abu dauda da nasa'i da kuma malamai daban waɗanda ba waɗannan ba cikin limamai sun fitar da hadisin nan a cikin littafansu ya murrunahu kama ja'a suna gudanar da hadisin kamar yadda ya zo wala ya ta'arraduna na bi ta'wilin wala tahrifin da dai ba sa fuskantar wannan hadisi da wani kokarin karkatar da ma'ana ko kuma tahrifin ko jirkice ma'anar shi wa hakaza ra'ayna kullaman yas'alu aina Allah kullum man yus'al haka maka ga duk wani wanda aka tambaye shi aka ce ina Allah yake yubadiru fitratihi to fitrarsa ɗabi'ar rayuwarsa za ta sa kawai ga nan da nan wa ya kure ce fi sama'i nan da nan duk wanda aka tambaya ina Allah yake in dai ba wanda aka samu wato yan bid'a sun gurɓata mishi aqidarsa ba to bisa fitra salima da Allah ya halicci yan adam akai ko dan adam ya san cewa Allah yana sama ne zaka duk wanda aka tambaya shi kai ga ya amsa da cewa fis sama'i fa fil khabari mas'alatani malam yace a cikin wannan hadisi akwai wasu mas'aloli guda biyu ihdahuma mas'ala ta farko shar'iyyatu qawli muslimi aina Allah halaccin a shar'ance musulmi ne wannan tambaya yace ina Allah yake wa sanihima mas'ala ta biyu a cikin wannan hadisi ita ce qaulul mas'ul fi sama qaulul mas'ul wanda aka tambaye shi aka ce ina Allah yake to yana da halacci ya amsa da cewa Allah yana sama Fa faman ankara hatayn al mas'alatayn fa inna ma yunkiru ala al mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda duk yace shi bai yarda ba yana kyamar a tambaya a ce ina Allah yake yana kuma kyamar an ce maka ina Allah yake ka ce yana sama to wannan manzon Allah yake yin kai To manzon Allah ne ya tambaye ina Allah yake kuma aka ba shi amsa cewa Allah yana sama kuma ya yarda ya tabbatar da imanin baiwar Allah ta faɗa haka yanzu wani sai ya zo da muguwar aƙida kuma da sunan malanta a musulunci jama'a sai ka ga yana ta ƙoƙarin wai ka a ce Allah yana sama to ya zana ba wai yana inkari ga wani bane daga cikin mutane yana inkari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da da cewa ƙarya ne ba haka bane ba abin da ake nemi kenan kaza kaza kaza da masu ta'awili da makamantansu duk suna yin wannan ne suna ja'in jani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajibin haka shine za su ƙaryata dan ba ita kaɗai ce gabar da manzon Allah ya tambaye ta amsa ba ina za su yi da kuma ita ce anta rasulullah akwai wanda zai ganganci ya ce abin da faɗa ba haka bane babu wani mai ragowar hankali a cikin wanda ke lissafa kanshi a cikin musulmai da zai gangancin cewa amsa da ta bayar game da tambaya ta biyu da ya ce mata man ana ta ce anta rasulullah babu wani zai ganganci in dai yana lissafa kanshi a cikin musulmai ya ce ba haka bane to dan me zaka ganganci akan wancan gaba ka amshi wannan ka ki amsa wancan a fatu menene zalil kitabi wa suna bi ba hadisi kwaya daya kissa kwaya daya ka yadda da rabi rabin kuma ka yadda ba zama wani irin addini kenan mutane suke Allah ya tsare to gashe wani dogon taliki zamu karanta shi inda yace ar-raqam ath-thani kenan ko warada hadha al-hadith min turkin wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama وكأنه لذلك قال المصنف إنه من الأحاديث المتواترة ina ganin jimala albani ke wannan magana ina ganin kamar saboda zuwan hadisin ta hanyoyi daban-daban shi yasa malam zahabi yake hadisin mutawatiri wa fihi nazaru wannan magana cewa hadisin nan mutawatiri ne akwai ta ba a ilmance game da ita wa fi ba'daha anna jariyata a ajamiya a cikin wasu hanyoyin akwai bayanin da ya zo na ƙara haske cewa wannan baiwa ba balarabiya ba ce baiwa ce bagwariya irin muke wa annaha asharat ila sama'i da kuma bayanin da ya zo a kan cewa ta yi nuni da hannunta zuwa ga sama badla qawlihi maimakon abin da ya ce a cikin hadisin qalat fi sama'i tace yana sama to a tarwaye sai aka ce fa asharat biyadiha ta nuna sama da hannunta kama fil musnadi kamar yadda aka yi zuwa cikin musnad da imamu ahmad lakin fi isnadihi al-mas'udi wannan riwaya da zuwa da wannan karin cewa baiwar baka fata ce kuma ta yi nuni ne da hannu ba magana ta yi da harshe ba mala ce isnadin wannan riwaya wadda ke cikin littafin musnad na imamu ahmad akwai wani mutum mai suna al-mas'udi واسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الكوفي ونجيك عبد الله مسعود سنة عبد الرحمن دان عبد الله دان عتبة دان مسعود وكان اختلط wannan mutum ya riga ya cakuɗi mana ya ruɗe jika ne ga Abdullahi dan Mas'ud dan wancan utuba dan gida Abdullahi dan Mas'ud shine kakansa kamar da muka gani ya ce amma ya samu rikirkicewa a rayuwarsa wa hadha rawahu fi ikhtilaf kuma ya ruwaito wannan hadisin ne bayan ya rude din da annahu fil musnad dan a cikin musnad din a mujallar na biyu shafi na 291 wa sunan al da littafin sunan ta imam Abubakar al cikin mujalladi na bakwai shafi na 388 min riwayati yazid ibn harun an riwaya ce daga malam yazid ɗan harun daga al-mas'udi abdurrahman dan abdullahi dan utbatu dan ibnu mas'ud faqad qala ibn lamir kana sikata ibn lamir yace amintacce ne wa ikhtalata bi akhir bi akhra bi akhiri ya rufe karshen rayuwarsa sami'a minhu ibn mahdi wa yazid ibn haruna ahadith mukhtalafa yazid dan haruna da abdurrahman dan mahdi sun koyi hadisai ne a gurin wannan malami bayan ya rude to da ka dinda aka ga riwaya ɗaya daga cikin su daga al-mas'udi fadrib biha urdal ha'id sai kai wurgi da ita dan ya tabbata malamai sun tantance cewa yayi ya ba su hadisai ne bayan ya rude fa qawlu zahabi fil asl dan haka maganar da zahabi yayi a cikin asalin littafin na al-ulum inda yace isnaduhu hasanu isnadun riwaya nan ta cikin musnad ta mas'udi kyakkyawa ce ghairu hasan magana ba mai kyau bace ina ba ta mun gane wannan ومن ما يؤكد ضعف هذه الزيادة أعجمية أن الطرق الأخرى خلو منها daga cikin abin da ke ƙara raunin cewa wannan baiwa akwai nakara akan a tabbatar da cewa wai ba balarabiya ba ce to dukkanin hanyoyin hadisin ba su kawo ba sai wannan hanya to da wannan ƙari kuma kari ya zo da isnadi wanda yake ba abin karɓe ba da haka ta zama ƙari ya zama munkari ke wa qad saqa al musannif fil asl waɗannan isnadoji da suka zo da hanyoyin da ba a ce a adalila ba dukkan su zahabi ya kawo su a asalin littafin wa ba'daha sahihun wasu daga cikinsu ingantattu ne wa ba'a wa sa'iruha la ba'ata biha fi sauran babu laifi game da su wajen har hada shawahid a ƙara ma hadisi kai wal hadith shi asalin nan na dariya kad kharrajtuhu fi sahih abi dauda ni malam albani nayi takhrijin shi dalla dalla a cikin littafin sahihu abi dauda ɗaya daga cikin muhimman littafin malam nasu da albani waɗanda ya rubuta a cikin ilimin hadisi wanda kuma ke bayyana kimarsa a cikin ilimi ya kai shekara arba'in yana aiki a kan littafin littafin mujallabi goma sha biyu ne sahih da da'if na abu dawuda ina fata mun gane wannan a cikin lamba ta ɗari takwas da ainihin sittin da biyu wal iman haka na yi takhrijinsa a cikin takhrijin kitabul iman libna abi shaiba رقم الحديث الرابع بعد الثمانين ألمبا حديثي الثمانين دهدو وتخريج السنة لابن أبي عاصم تخريج الألباني ولتاف السنة كان الإمام ابن أبي عاصم ألمبا تتريه هدو ثمانين دهترا zabun da ake cewa shi jama'a a matsayinka na ɗalibi sai ka je duk sai ka nemi waɗannan wurare sai ka karanta sai ka karanta sai ka absorbing ɗin abin da ke ba wai saurari ba ne kawai amma idan kai ba ɗalibi ba ne kawai mai neman falala ne na hadisi ko mai neman ah, ka ji karatu ah, ka yi salati to babu laifi ba sai ka ji ka karanta ba amma ɗalibi jama'a to sai kai maki waɗannan wurare sai ka je sai ka nemi littafin sai ka karanta sai zama ana karanta littafi ɗaya ana tafiya kafin a sauke shi Allah ya raya mu sai ka kai ta'aƙin dukkanin masailin a littafai kamar guda ɗari biyar da ka sai zama littafin da aka koyar da kai shi guda ɗaya ne amma a sanadiyar shi ta iya littafai da dama to irin wannan shi ne idan bayan kwana biyu ko shekaru wata rana wani al'amari ya kama za ka yi jawabi akan wannan matsala sai a ji kana karatu kamar ana ma wahayi sai a tana maki da shakai shi da an ganka da karancin shekaru ko ba a san labarin ka ba ko ba a kallon ka a wani gidan tv dan shi karatu in kayi kawai kayi ina fata mun gane wannan to mu ɗalibai mu gane wannan a lokacin da muke koyon karatu lokaci ya kamata mu dinga kokarin tahsili din da gaske ba yake ka zama malami ba yadda ka san kasuwa ne ba ka shiga kasuwa ba ka da kuɗi kuma ka ce ka je siyayya in za ka yi siyayya dama sai ka tanaji kuɗi ka tafi da shi to haka zai yiwuwa sai ka zama malami ana ta akarmakalla Allah sannan kuma za ka je ka nemi karatun ba zai samu ba lokacin saboda kullum kana da mutum, gwamna yana son ganin ku ƙungiyoyi ana ta rigingimu siyasa ta zo za a yi zaɓe za ku je bita alhazai an yi wani alhaji haihuwa za ku je za ka je kai yaro hudu ba wani alaran ma ya sura sa an so aure a hutuwa ba ka da wani lokaci naka ba ka bari to tun yanzu za ka kokari ka tara abin da za ka tara ina fata mun gane wannan Allah ya tsare wa hadha al-hadith sahihun bila rayb yace dai wannan hadisi ingantacce ne babu kokonto akan wannan la yashukku fi zalika babu wanda yake shakka ingancin hadithul jariya illa jahil sai jahili aw mughribun min zawil ahwa'i ko wanda yake mai tunkuɗe gaskiya mai muguwar manufa daga cikin masoya zuciya yan bid'a allazina kullama ja'ahum nassun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yukhalifu ma hum alaihi min ad waɗanda duk sa'ad da wani nafsi ya zo gare su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa abin da suka riga ya suka gina kai na na bata hawalul khulatin za su nemi su tsira ne daga wannan hadisi za su nemi su yadda hadisi bi ta'awilihi za su murde ma'anarsa bal ta'atilihi za su dirkice shi fa in lam yumkinhum zalika idan suka rasa yadda za su jirkita ma'anar ko su ainihin wato bata shi hawal tsara fi thubuti sai su kokarin sukar ingancinsa ka hadha hadith kama wannan hadisi sai kaga jur'a irin ta dan bid'a sai ce hadisin da inganta ba fa innahu ma'a sihhati isnadi duk da ingancin hadisin nan wa tashihi al-a'immati wa tashihi a'immati al-hadisi iyyahu duk da kasancewar limaman hadisi gaba ɗaya sun inganta shi tuna khilafin fima ma a alamu sun inganta shi ni dai Muhammad Awwal Muhammad Nasiru Albani ban san wani saɓani da ke tsakankanin malamai akan inganta hadisin nan ba منهم الإمام مسلم الإمام مسلم حيث أخرجه في صحيح daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai imam muslim wanda ya fita da shi a cikin sahi wa kaza abu awanata fi mustakhrajihi alayhi da abu awana a cikin littafin shi al-mustakhraj ala muslim wal bayhaqi fil asma'i da imam al-bayhaqi a cikin littafin al-asma'u was sifat haisu qala aqibahu a inda bayhaqi ya ce bayan ya kawo hadisin a cikin littafin shi na al-asma'u was sifat a lamba ta 422 sai bayhaqi yake cewa wa hadha sahihun wannan fa ingantacce ne kad akhrajahu muslim ko muslim ya fitar da shi kaga shi ma irin magana sai ya inganta ya faɗi wanda ya fitar duk da waɗannan magarin jama'a kuma ma'a zalika nara al-kautsari al-halik fi ta'assubihi yuhawil tashkika fi sihhatihi duk da haka muna ganin sai gashi mun ga kautsari zahidul kautsari wannan bataccen saboda ta'assubancinsa yana kokarin kawo shakka game da ingancin hadisi bid'a al-istiradi ya yi ƙoƙarin ya kawo cewa hadisin na da rikici ittirab ne a samu hadisi ya zo ta hanyoyi da daban-daban dukkanin hanyoyin su saba wa juna kuma a rasa yadda za a iya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su kuma a baka labari ne zama wani sun kawo labarin fiye da mutum ɗaya kuma sun saba a labarin kuma ka rasa waye ya fi nagartar labari a cikin su ka rasa ƙarina da za ka bi wajen rajjahanta da labarin wani akan wani kamar da misali in ka dawo gida ka tarar da yaranka kanana ina mamanku sai wani ce ta je kasuwa wani ce tana bayi wani ce ai tana bacci suku kana tsaye daga waje nawa za ka kama Wani shi ne asalin ittirabi dole sai ka shiga tukunna ka bincika da kan ka buga mata waya ka ji na take dan ba za ka kama magana ɗaya daga cikin su dukansu yara ne dukansu ba su da tarihi ba da ba wanda yake da wata a akan ɗayan ko to za ka samu hadisi ya zo ta hanyoyi ya zama irin haka shi a ce ya zama mutsari wannan bataccen da ake ce kausari shi iddi'ai a nan wajen haka kuma adaraka man kausari wani malami ne asalin shi mutumin ƙasar turkiya ne zama zahidul kausari malamai suna mushi lakabi da majnunu abi hanifa mahaukaci na abu hanifa ke kwatankwacin shi da kwatankwacin wannan malamin na kaduna shi kuma da yake mahaukaci na malu idan kana so ka ji bala'i a gun kautari to ka taba abu hanifa duk wani taba abu hanifa sai da kausari ya dinga tono mutane da kabarin su yana musu kazafi yana musu sharri da kage ya yi barna ba kankanuwa ba a cikin karantarwa da karatu daga baya ya gudu da kasashe ya koma kasar nisara, inda yan bid'a yan uwan suke zankane yana da ɗalibai yana da karantarwa yana da littafai amma ce akwai su gumari muhammadu gumari sadiqul gumari da sauran su duk waɗannan jama'a shi ne zama akwai littafan shi da ya rubuta akwai radoji da malamai suka mishi yana da baƙar gaba da mu da ake cewa yan salafiya ko yan izala ko ahlus sunna wanda zaka iya kwatantawa ko to kofin shi a Najeriya nan shine Abdul Jabbar dan gidan Nasir Kabara in dai ka sa abu gaba dan gidan sun gabara to shine kaman sura musazzara wani dan karamin kautari kenan wannan saboda kautari ash'ari ne ba hanafi ne dan dariƙa ne jahami ne in ka ce duk wata bid'a da ka sani ta kare ta sifat mu'tazilanci ne jahamanci ne kullabiyanci ash'ariyanci zaka samu kautari da ita ka same shi da kuma ƙari akan wannan shine dariƙanci ta sufaye za ka same shi kuma da ƙaryata hadisai za ka same shi kuma da uwa uba a akan malaman sunna su Muhammad dan Abdul Wahab su Mala Albani su Bin Bas har zuwa kan zamanin shebun Ibn to kaga wannan ɗan gidan Nasir Kabara irin abin da yake kenan kuma da ban da yake karantawa da tafin wani batacce ne daga cikin yaran da wannan malamin ya batar shine hasan Aliyu As-Saffaf littattafan shi ne dan gidan Nasiru gaba da yake karantawa yana yaudarar mutane wanda ba su san komai ba wai shi yake rubuta su ƙarya yake littattafai ne yake zuwa yana karantawa kowa ya san su tanaqulatul albani alwabiha qamus shita'il albani raddoji da wannan batacce dinga yawa albani su ne yake daukowa yana rairayewa yana saka sunan shi na rantsi da Allah da raina ke ne shi abin da yake kira in ka samu littattafan da ya rubuta din ka je ka bincika duk littafin suna nan a ne na shi wancan sakab din in ka da shamila tana nan ka dinga bi kana ganin larabcin da maganganun za ka gari su ne amma hakuri yake wai wai ya fi ɗan izala gaba ɗaya ilimin hadisi wai na rayansu da matattunsu ka wani mutum ya kwaɗan kwaya wallahi da kasa yana shan wiwi in kana jin maganganun shi to wannan zahiri kawai jama'a sai zama tuna ga duniyar ilimi saboda ana kallon shi malami ne babba akwai matsala guda ɗaya da ya rikice wadda ta zama bala'i a cikin addini jama'a ita ce matsala game da al-imamu al al-baghdadi da littafin na ainihin tarihu majalisi baghdad wanda littafi ne muhimmi a tarihin musulunci da turas na addinin musulunci ana girmama littafin ana daraja al-imamu ainihin wato khatib baghdadi dama khatibu ya taɓa mashi laifi shine khatib al-gadadi a littafi daban mai suna daf'u shubahi tashbih bi akufi tanzih amin wannan littafin na abin nan ne na na abin na na abin nan na eh, ibnu jawzi ibnu jawzi ba hanbali amma ash'ari sai kokarin ya nuna wai hanbalawa sun wa imamu ahmad shari wai shi ma ash'ari da yi wannan rubutun daf'u shubahi tashbih bi akufi tanzih Allah ya gafarta mishi yayi kurakurai sai a cikin littafin shi aka samu khatibu ya zo min raddi tabyin kadhibul muttali ala abul hasan al-ash'ari da tafai da duka waɗannan sanannu a cikin tarihin musulunci da duniya ilimi to kautari ya ji haushin wannan don me yasa za a ce ai ash'ari ma ba aqidar shi yake ba ash'ari ma salafi ne abul hasan ash'ari ma salafi ne da kai da kake cewa an danganta maganganu ga imamu ahmad waɗanda ba haka bane shi kanshi ash'ari din ma da kuke takama da shi abul hasan shi ma irin magana sai da imamu ahmad abinda malam ainihin khatib ya tabbatar kenan to a cikin tarihu bagdad kuma khatib bagdadi ya kawo tarihin abu halifa sama da shafi 150 jama'a a ciki yayi maganganu da ya ruwaito daga malamai akan cewa abu hanifa yana da rauni a gurin riwaya abu hanifa Ya tawilin hadisai yana bin ra'ayi maganganu waɗanda ba su ma hanafawa daɗi ba tun can baya dama akwai ibnu turkumani ya taɓa yin raddi akan magana wani sarki ne kuma malami mai littafin nan na naƙadin da yawa bai haƙi a cikin ainihin wato sunan kubra ta bai haƙi ibnu turkumani yana da ainihin shi ma zafi a hanafiyanci sannan baya ga shi akwai kuma ainihin balaruddin al'ain mai littafin ah, umdudul qari shi ma ba a bar shi a baya ba dan hanafawa da ma haka suke mutane ne masu ɗacin hali da su aka sani da wannan zafin kai na aqidan mazhabi mu ana aka samu wani juyin bihari malikawa da aka sani ahlus suna kuma aka samu wasu fatatu da wasu wawaye da yan ƙauye da masu digirin banza su ne suka waye gari su ne malikawa yanzu ina fata mun gane wannan cikin jama'a lokacin da kausari ya kai kan wannan magana shine kai ya zauna ya dinga maganganu garin ya ci mutuncin khatibu ya bai raji sai da ya ci mutuncin malamai fiqat amintattu da limaman hadisi sama da mutum 300 a cikin haddasa ana haddasa Anas dan Malik sai da suka ta kai kan Anas dan Malik don Allah wanda ke jin wannan magana wanda bai santa ba kai ya ce ƙarya ne ka je ka karanta ka je karanta littafin Kausari ta'anibul khatib bima saqahu fi tarjamati abi hanifata min al-akadi mujallad in ka karanta shi kuma sai ka nemi littafin da ainihin aka mishi raddi al'allamatul mu'allimi abdurrahman shi ne ya mishi raddi raddi na ilimi da an daɗe ba a ga irin shi ba shi ne ya mishi ainihin wato raddi ya same suna at-tankilu lima fi ta'anibil kausari min al-abaqi yamma kausari daurin tankila jama'a wannan littafi ya kai matuƙa wajen tantance ilmomi da bayyana ƙaryar wancan takaddari shedani haka ya dinga fitina da malamai malaman da suka baya a sunna ba shi da aiki in ban da tsire musu da zagin su da ambatan su da sunaye na banza da mushi ga musu laƙubba na banza wanda akwai mutane da za su ce goyon bayan shi ma sai da suka dawo suka bata shi kuma malamin da ya taɓa ba shi dama ya taya shi aikin hakikin littafin ainihin wato al-intiqa fi fada'il salat al fuqaha yayi wajen ɗaya bisa uku littafin malamin ya fito ya ce ban yarda da duk abin da ya rubuta ba na gane batacce ne kai akwai ma kausari da ya yi ma kausarin nan rabi ne suka ne suka dauko suka ta shi mai suna raddul kausari alal kausari su gumari ɗaliban shi amma da ya kai matuƙa wajen bata da ya suka suka mai rabi idan kaga shi wannan tsingirin ka Kabara a yanzu a wani yaro a gidan ya fito ya ta musu rabi kasa ɗin shi nan na yawo shi ma ɗan ɗan Nasir Kabara ne yana cewa kuna yawo kuna kokarin sai kun kai mu'awiya wuta ga ubanku yayi magana za ta kai shi wuta yana ce matan shi mai muna filafai ya mai muna yana yana allantar da ita kasan shi a zindiganci irin abu abdul jabbar wai mu'awiya dan abu sufyan da su a mutan as wai yan wuta ne ba karke kawai gaba ɗaya yan wuta ne ka wannan ya fi kowa iskanci yayi ya wuce iskanci shawuta ne shi a jama'a yana faɗa wani maganganun yana sarrahawa kaset na kamawa an nan kano to wannan kaga in za a kama abdul iyas na a yanka shi shi ma wannan abin yanka ne saboda annabi ne ya ce ibn al-as mu'minani yana cikin sahih muslim bai bar shi haka ibna bai fassara ya ce hishamun wa amru da hisham da amru dan as haka manzo Allah ya faɗa kararaka da sai musulmi ibn al-as mu'mina ne hisham wa abu sai kuma wani dan iska a nan karo ya ce da mutane kaga wanda ya zagi annabi ne kamata ya kama shi da aka ba dan wannan abdul inyas shi ma a kai shi koki a yanke hukunci abin da ya kamata a kenan Ya ɗauko su hadisai matattu da wasu umumat yana kai sahabban manzon Allah wuta kaga wannan rafidanci ne wannan hawarijanci ne wannan zindikanci ne jama'a ubangiji Allah ya tsare mana imanin a takeice wannan shine kautari ne dukkanin takaitawa ba ne damuwar ba to wannan malamin da haka zaka ji albani duk sanda da shi ba ya da sauki zaka ji ya ce mishi alkautari alhalik wanda ya halaka fi ta'assubihi a cikin ta'assubancinsa yuhawilu tashkika fi sihhati ga magana da ya faɗa dan yayi wa littafin ah, فقد علق على هذا الحديث فيما سوده على كتاب الأسماء بقوله يوم لتافن الأسماء والصفات نبي حقي تحقيقي ya ɗauka littafin ahlu sunna ya dinga musu taƙiƙi yana kawo abin da ya ga dama a ciki ya lalata aƙida to sai ɗauki littafin al-asma'u wa sifat na bai haƙi ya mai ta a cikin shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya zuwa da biyu ce ke cewa in da aqa'un Ibni yasar bi riwayati hadith al-qawl abawu dan yasar ne kadai ya rubuta hadisin mutanen kaza kala sai albani ce haka yace alaihi ma yasai Allah ya mishi abin da cancanta wai musulmai ahlus sunna salafiya sune mutanen hadisin mutanen a wannan ma kalma ce ta aibatawa ai an muawiya ibn al-hakam wa fi lafzin lahu kama fi kitab al-ulul yace a cikin wani lafazi na hadisi kamar yadda yake cikin zafin al'ulul zahabi da haka albani mai yasa alamar rai dan a cikin ulul zahabin akwai ingantattun tukuna amma duk ba ruwan shi sai yace a cikin wani lafazi da ke cikin al'ulul ya zo da wani abu ma ya dillu ala anna hadithar rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al jariyati lam yakun illa da ishara akwai wata magana da ke nuna cewa sam maganar da annabi ke da wannan mata magana ce ta yi da ishara ba ta yi lafazi ba ma'ana yanzu biya watsar da hadisan ingantattu ya kama wani mai rauni shi ne hujja wasu bakar rawi ma fahima mai riwaya ne ya kuɗa ya kera abin da ya fahimta min al-isharati daga waccan ishara sai lafzin ikhtaru da wani lafazin da shi ne ya zaba ma'ana ita ne ita mata ta yi magana ne da ishara shi kuma mai riwayan ya mai da isharar ya translate ɗinta zuwa abin da ya ga ya dace da lafazi wannan maganganun shi ne kawai fagalada falafada a ta'u falabdu a ta'in allazi ya dindo ala ma kunna ko ah, ma kunna huwa lafazin a ɗin da muke faɗa in ji kautari shine haddasani sahibul jariya nafsu mai gidan bai wanne ya bani labarin alhadis wa a cikin wannan riwaya fa madda annabi sallallahu alaihi wasallama yadahu ilaiha manzon Allah ya miƙe haka da hannun shi mustafhiman yace da ita man fi sama'i shi ma annabi da magana kurma ya mata kenan sai ya hada da lafazi kuma qalat Allah tace Allah qala fa man ana yace waye ni qalat fa qalat rasulullahi qala a'tikaha fa innaha muslima wa hadha sai kawtar yace ga wannan من الدليل على أن أين الله لم يكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دليل يا كان cewa أين الله إن بعد نبني بدا وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما ترى من الإقرار kaji yadda riwaya da ma'ana ta lalata hadisi akwai wani shedani shi wancan hasan sakabin ya da tafi guda da yi na kokarin rawata hadisin nan zan kawo muku shi haka gaba ce a cikin shi kokarin kawai sai ya kai hadisin nan bola to an samu malamai sun mishi da ma kaca kata su ainihin abin nan su salim ibn idin hilali da wasu malamai a saudiya ba zan kira sunan su ba yanzu sun mishi musu hudu da shi sannan za ka yi karanta littafin sai suna sahiha mujallabi na uku za ka ga ainihin wato wasu maganganun da suke da alaka da haka kaza kala wannan mutumin ka ji abin da ya ce jimal albani amalahu allah bi adli Allah ya mu'amalce shi da adalci wa anta idan zakarta ma bayyana laka idan ka tuna abin da muka bayyana maka min sihhatil hadisi na ingancin hadisin wa idza alimta anna hadisa ata'in an sahib jariya nafsihi la yasihhu min qibali isnadi kuma an ka tuna cewa wancan hadisin riwayan ainihin ata'u daga mai gidan baiwar shi wannan bai inganta ba ya annahu min riwayat sa'id ibn zaid saboda riwaya ce daga sa'id dan zai huwa in kana fi nafsi faransa falaysa qawiyan nafsi duk da yake mutum ne mai gaskiya amma ba ya karfin hadda wa lidhalika ba'afahu jam'un ka malamai da dama suka rawaita shi bal kana yahya ibn sa'id yudaifu jiddan ya hadan sa'id yana cewa mutum ne mai rauni kwarai wa qad ashara al-hasib fi taqrir ila hadha fa qala ibn hajar a cikin taqrir at-hadith yayi ishara ga wannan raunin yace saduqun lahu awhamu ne gaskiya ne a baka amma yana da kurakurai da yawa to shi da kuma irin wannan riwaya ta da wannan karin da wannan takaddari ke so ya kafa hujjar shi duk ala zalika annama ja'a fi min dhikri wal istifham ka kuma ƙara cewa abin da ya zo a cikin riwayarsa na ambatan hannu da yin tambaya da hannu maimakon da baka ko min ma tafarrada bihi na da cikin abin da shi kadai ya rawaito duna kulli marra wa hadha al hadith banda sauran da suka rawaito hadisin min al da al-kuffar fa umman dunahu daga cikin masu riwaya amintattu da na bayan su fa tafarruduhu lidhalika yu'ad yu'idduhu wannan tafarrudin da mutumin da bai da karfin riwaya ya kaɗaita da wata kalma babu shakka a gun malaman hadisi wannan munkari babu shakka akan wannan fata'ammal tsaya ka kalli wannan da kyau asamani Allah wa iyyaka min al-hawa ina roƙa maka Allah ya tsare ka da ni ne magana in ji malam Allah ka tsare mu gaba ɗaya daga san zuciya kalla ka ga kaifa atama da hadar rajul kautani ala hadhihi riwayat al-munkara kalla ka ga yadda wannan mutumi dan bid'an nan kausani ya dogara da wannan mummunar riwaya walaysa hadha fakat ba wai ya tsaya anan ba bal raba bi har riwayat sabita ya dauki wannan fata da na cikin riwayar ya wurgi mai kyau المتفق على صحتها بين المحدثين wacce gaba ɗaya malaman hadisi sun haɗa kan ingancinta ya ɗauko mai rauni ya ɓata ta wa atabara riwayatul munkara dalilan ala da'atin wa tsiradin riwayati as-sahiha ya ɗauki riwaya mummuna ya ainihin wato ɗauke ta matsayin hujja da za ta sa ba za a gane mai inganci ma'ana abinda ake nufi isra'i jama'a shine a ce abinci lafiyayye an cakuɗa shi da mummuna a ce ga shinkafa da ta kwana ga wata kuma mai kyau an cakuɗa su a kwano guda an yi mixi kaga bayan da za a iya gane mai kyau ya lalace ku to amma kowace kwanan ta daban wannan a cikin muslim wannan a cikin zafi can daban wannan ingantacce wancan mai rauni amma ya kwaba su wuri guda ya ce ya ah, duka ba su da kyau shine fira abin da a ce ga kwanon abinci lafiyayye ga kwano mara kyau sai za a ci ka ce a ba za a ci wannan ba saboda wancan mara kyau me yasa saboda ai ga wani mara kyau na irin shi tunda dai wancan mara kyan irin shi ne wuri ɗaya su ba za a ci kaga ba za a iya fahimta ka ba amma inda an cakuɗa su wuri ɗayan abu ne mai sauƙi fahimci cewa ya eh, kana so ka kiyaye lafiyar mutane irin abin da yake Allah ya sani shi ma da yake fa ma za ya qulul mu'min an hadha ar-rajul alladhi yastagillu ilmahu wa qira'ahu bi tashkik al-muslimin fi ahadith nabiyihim sallallahu alaihi wasallam menene kalmar da musulmi zai faɗa game da irin wannan mutum wanda yake amfani da iliminsa da faɗin karatunsa don ya sawa wa musulmai shakka game da al'amarin a hadisan manzo Allah sallallahu jama'a mu da kyau dan kana da ilimi kar ka yi amfani da ilimin ka matsayin gari ka batar da mutane ba za ka yi ɗaukar nauyin ƙasar da Allah ya tuni ka da ita ta mutane ba haka jama'a duk mutumin da ke gaya wa mutane wani abu su koya a hannunsa ya yi taka tsantsan ya tsoron Allah ya faɗa musu gaskiya idan ka batar da su ka sa a wata turba mummuna ka sa a wata aƙida ko ra'ayi wanda ba haka addinin Allah yake a keke da keken addini irin na Muhammadu manzon Allah sallallahu da wasallam ba wallahi ranar kiyama ba za ka iya da zunuban su kar kai amfani da wani fasaha ka ko dabaraka ko ganin cewa Allah ya ara maka lokaci ana taron magana ka ka shiga rediyo ko TV ko ka rubuta ko ka faɗa kasa ya ɗauka ko ba kasa ya ɗauka ba ka dinga yin abin da ka ga dama kana tristin gaskiya kana tala'ubi da haƙa'iq sai ka kare ra'ayin wani ko ra'ayin kanka ko kare wani girma naka da sunan ɗariƙa ne ko da sunan sunna ne ko da sunan shi'a ne ko da sunan mene in kai wannan duk wanda ka batar zunubin batar wannan yana nan yana jiran ka shi abin da yake fara nan jama'a da ka aikin da malamai suke aiki ne ne haɗari da malamai da alƙalai da shugabanni da jagorori da duk wanda yake abu a madadin kanshi da madadin sauran al'umma ya sani da cewa yana cikin aiki ne ne haɗari dan in ta ɓaci to fa ba kai kadai za a tuhu ba za a tuhume ka tuhuma ka kai kadai bace za a tuhume ka da tuhumar dukkan al'ummar da ka batar kada ka gani irin sa'i sa'in da za a dinga yi da shedan da halittun da ya batar da tsakanin kuma manya da kananan su wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim bi min al'azabi wal'anhum la'anan kafira ko kabira babu kuma wa qala shaytanu lamma qul wal amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم kaga nan su kananan kenan da suka yi da suka fada shedan sai ya musu ga musu ma magana banza a cikin wuta sannan su kuma ƙananan su ma za su faɗa wa Allah za su roƙi Allah Allah mun bi manyan mu ne suka batar da mu manyan su sune shugabanni da malamai da sarakuna da shugabannin jam'iyyu da shugabannin mazhabobi da shugabannin ɗariƙu da shugabannin ƙungiyoyi da duk wani wanda ya jagoranci mutane ya batar da su rabbana atihim bi'faini min al'azabi wal anhum la'anan kathira kullu kan ka kathira la'anan kabira ko kasira duk ma'ana su ba ina fata mun gano wannan ke jama'a za ka zama ko mun ta aka ba ka kiyaye abin da kake ko mun ta aka ba ka a cikin ajin makaranta Allah ya tsaye mu shi amana hullahu ma yafiku muna roƙon Allah ya mu'amalanci kausari da abin da ya cancanta kuma ثم إنه لم يكتفي بهذا التدليل بل أخذ ينسب إلى الراوي وهو ثقة أيا كان هذا الراوي لأن كل رواة هذا الحديث ثقات sannan baya ga haka bai tsaya nan ba ya yi ƙoƙarin ɓatar da mai riwayan cewa mai riwayan ne ya kawo ɓata wannan mai riwayan kuma amintacce ne duk da bai fahimci wani ba amma dukkanin mutanen da ke cikin sarƙaƙe isnadin amintattu ne to kowa ya fankin a cikinsu ya aibata shi da ƙarya da ƙazafi akhadha yansubu ilayhi al-kadhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kokarin danganta cewa mai riwaya wa annabi huwa ya'lamu ya san kuma wannan magana ba ka take ba li anna ma'ana kalamihi sabiki anna rawiya اختار أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه قال لجارية dan ya ce wai mai riwayar ne kawai da kanshi ya zaɓi ya ce annabi ya ce wa bai wannan ainihin la ba tare da wai annabi ya faɗa haka wal waqi'u inda al-kawthari annahu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul dalika dan shi kawthari yana ganin wai annabi bai faɗa haka ba mai riwaya ne kawai ce wai annabi ya faɗa fa inna man rawi wa ba'ahu min indihi makana riwayat sa'id ibn zayd wai mai riwaya ne kawai saka a wurin shi fa maddan nabi sallallahu alaihi wasallama yadahu ilaiha mustaqima wai iya abin da ke cikin riwaya annabi ya mata haka da hannu ne kawai ya manna kawai kamar ka ce waye ne ko a ina Allah yake wai man fi sama'i ko kuma yana mata sama waye a cikin magana kurame wai iya abin da annabi yake ne shi kuma mai riwaya sai fassara wannan abin da Allah ya zuwa kalmomi cewa ya fi da ta'ala Allah wannan ƙarya yake ba don a nuna mutum sama a yi mai haka da sama ne zai fahimta za a fahimci ma'ana da yawa ko in ka ɗaga ka sama kai alamar tambaya ka walƙata shi haka ne za a fahimta hadin take nuna wa ana min wajibi albani ya ce ni wajibi ne a kaina ni muhammad nasir albani an uhazzira almuslimina min hadha alkawthari wa amsali da dinga tsoratar da musulmai daga irin wannan bataccen malami ne suna kawthari da shi ne ire-irensa alladina yattahimuna al-abriya wanda suke tuhumtan barrantattu bima laysa suna tuhuma su da abin da basu yi ba mudakkiran lahum bi qawlihi ta'ala ina tunawa musulmai cewa يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يا قوم isan da wani fasiki ya kawo muku wani labari to ku nemi tabbacin labarin dan kar ku je ku faɗawa mutane da wauta har zuwa ƙarshen aya ma'ana kausari kuka ja faɗin magana to ba a karɓa sai an tantance saboda kankanin malami ne maki gaskiya a takaice wannan dogon tarihin da malam albani ke na yi muhammad nasiruddin allah ya gafarta mashi akan wannan ainihin wato hadisi na hadisul jariya wannan hadisi ne jama'a shahararre fil jumla a cikin duniyar hadisi a cikin duniyar ilimi a shahid shine hadisin yana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya tabbatar da maganar wannan ainihin wato baiwa wanda ba malama bace ya tabbatar da magana ta kan cewa Allah yana sama dama kuma abin da ake so a tabbatar kenan abin da muke ƙara cewa shine jama'a mutane su kwatar da hankalinsu kana musulmi dan me ka dinga jayayya da maganar da Allah ya faɗa ko manzan da Allah ya aiko ya faɗa ko fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai waɗanda suka rayu suka ga wahayi suka fassara amma kuma ka zo kana karɓar maganganun wasu 'yan baya wanda ba shi kusa da farcen waɗancan a daraja ko ilimi ba kaga wannan akwai ainihin nau'i na motsuwa a ciki ya kamata mu shiga cikin jefe mu mu gane abinda Allah ya faɗa ko abinda manzo ya fassara alaihi salatu wasalam da abinda aka rawaito daga sahabbai shine aula da a fassara nasoshin qur'ani da sunna da abinda duk ba haka ba za a karba ne kawai idan bai saba da nasu ba ko kuma ba a samu daga gare su sun faɗi wata magana ba sai wannan aka samu daga baya ya zama kuma wannan din wanda ya faɗe ta ba a tuhumar shi a cikin addininsa ko iliminsa sannan kuma masani ne game da ƙa'idodin da ake fasara alqur'ani akan su Allah ya tsare to za mu ainihin wato a je kan hadisi na gaba da yace ar-raqam ath-thani hadisi Jabir ibn Abdullah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawm Arafa Jabir dan Abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hudu ba ta da ranar Arafa yace ala hal ballagtu ya jama'a na isar da saƙo qalu suka ce iya manzon Allah ka isar da saƙon Allah gare mu faja'ala yarfa'u usbu'ahu ila samai shi manzo Allah ya dinga daga yatsa shi yana kalle yana nuna ta zuwa cikin sama wayan yankutuha yana yin kamar yana tsogalar sama yana dagawa yana dawa da ita yana ainihin jijjiga cikin sama haka yana dagawa yana ce musu wayan kutu kutuha ilaihim yana nuna su da yatsa ya nuna sama ya nuna su ya nuna sama ya nuna su wa yaqulu yana cewa allahumma shahad ya allah da ke sama ka shaida ka ji abin da suke bari sun ce na isar ya allah da ke sama allah ka shaida haka manzo allah ya dinga yi wannan hadisi ma yace akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi wa huwa tarafun min hadith jabir bin qawid fi hadath nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wani bangare ne na dogon hadisin nan sananne na Jabiru dan Abdullahi akwai littafi musamman hajjatul nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha Jabiru ibn Abdullah na ita shi mala albani din gashi yace wa huwa mukharrajun fi juz'in li khas biha matbu'un fi al-maktab al-islami na yi takhrijin wannan hadisi a wani dan karamin tafi na wannan musamman wanda na yi akan wannan mas'ala ta riwayar Jabiru da aikin haji shi Jabiru an tafi aikin hajji sai yana aiki kamar dan jarida da ke kwabarin duka abin da ke faruwa da haka yana da full riwaya ta abin da ya faru tun daga sanda aka yi niyya za a tafi aikin hajji nan daga madina har zuwa dawo yana faɗan duka duka sun abin da aka yi an kwana a wuri kaza ga irin abincin da aka ci wane ya rashin lafiya wane ya yi kwarkwata wacce ta yi haila wane ya mutu a can wane an bashi shi a baya wane raƙumi kaza ya zo da shi duk wani jidan da ake bukata ya kwabarin a wannan hadisan sai zama ba a da wani hadisi da ke bayyana aikin haji kamar na gani shine malam albani ya ɗauki waɗannan hadisai gaba ɗaya ta tara hanyoyin su gaba ɗaya sabbaka su irin yadda ya saba sai zama kissa ta zama kwaya ɗaya a wuri guda shi sa mai suna hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabiru bin abdullah dan karami ne haka bai fi girman nahul wadi na ɗaya ba ko na biyu amma akwai ilmi ne ɗin yawa a cikin shi jama'a bai kamata a ce kana ɗalibi ba karanta shi ba bai kamata a ce ka kama hanya ka tafi maka baka sai annabi ya yake hajji bai kamata ba san Allah ya tsare mu ina ganin shi mu saurara a nan saboda lokaci koyi sai Allah kan mako mai zuwa sai mu tashi ainihin wato a lamba hadisi na uku da yace hadisu abi huraira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah